A wata zazzafar muhawara da majalisar dattawan ta yi, ta ce ta ba da umarnin dakatar da zaman sauraron ba'asin ne da kuma ziyarce-ziyarce da ake kawowa domin kare yaduwar cutar a majalisar kasar. Sannan kuma ta yaba da kokarin da gwamnati take yi, amma tana kira da a ƙara ƙaimi wajen ɗaukan ƙwararen matakai domin kare yaduwar cutar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ɗan majalisar dattawa ne. Duniya ma gabaki ɗaya ga halin da ake ciki na wannan mummunar cuta ta take a ta addabi duniya kuma Allah ta yake taimako mu yake kare mu daga ita a Najeriya wato ba a so ka haɗa mutane da yawa a wuri ɗaya so da mu da muke zama a majalisa akwai baki da suke zuwa mana su zauna a sama kallon me muke especially musamman yara ƙanana 'yan makaranta da suke zuwa don su koyi me muke a majalisar to yanzu an hana taro a wurare da yawa to a ce a ebo su ma kuma kawo su majalisa su zo to yanzu ma kika duba a Najeriya ma makarantu sun fara rufewa ko yanzu ana Abuja duk makarantu a rufe su so kin ga da wahala ma a ce za su zo din tunda ba su makarantar to amma kawai kiran zan yi shine al'ummar Najeriya da na duniya gabaki daya mu yi rinka yin addu'a because wannan abin nan daga Allah ne kuma sauƙin na wurin Allah mana addu'a Allah zai kare mu zai fitar da mu daga wannan babban bala'i da ya shigo duniya gabaki daya. A bangaren majalisar wakilai kuma Honorable Abdullahi Salame ya ce wannan umarni bai shafi majalisar wakilai ba tukuna amma ya ba da ra'ayinsa yana mai cewa. Zai rasa alaka da kilan tasirin su da matakan da sauran kasashe ke ɗauka na ganin cewa sun ɗauki mataki don kare ko kuma hana yaɗo wannan curuta da Allah ya kawo mana. Amma ni matsayina na ina ɗan majalisar wakilai abin da sani ita dai majalisar wakilai ta hitar da wani abu na dakatar da zama ba ko dakatar da wani abu da ya shahi kiran wasu mutane da aikinmu ya shafe shi sannan kuma ina ganin matsayinmu na wakilan jama'a bai kamata a ce matsalar da ta so tunda ciwon nan idan allah ya tsare ya kare mu don wani mataki na kare shi ko matakin hana yaɗo shi a gwamnati za ta yi idan kuma gwamnati za ta yi gwamnati duk wani kudi nata tana da bukatar goyon bayan majalisa don haka ina ganin bai kamata a ce bai kamata a ce wannan majalisa ta ta dage zamanta ba domin duk matsalar ta taso gwamnati na bukatar ta mataki na gaggawa don kare rayukan mutane sannan tana da bukata na goyon bayan majalisa na duk wani kudi don haka wannan dama na iya zama dalili na eh, rashin yiwuwar tahiyar wannan majalisa a hutu don ɗaukar lalurorin talakawa da muhimmanci. Cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya ta ce mutane talatin ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar coronavirus ko kuma COVID-19 a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.